Asma'u yau ke ce a wurin cin abincin namu kuwa? Wallahi ni ce ƙawata zuwa ne ki raka ni Baitul Ud in yi siyayya. A'a dakata ƙawata ina ne kuma Baitul Ud? Ke kar ki ce baki san Baitul Ud da yake number 123 Zubair Plaza Gamji Gate Kaduna State ba. Ai kuwa kin bani kunya. domin ko baitul ud fashion house suna da gidauniyar arewa islamic medicine sannan kuma akwai mash event a haɗe da gurin duk biki san shi ba a gamji gate Ko dai shi rannan na ji Sahanat suna ta zancen shi inda ake sai da turaren wuta wanda ake kawo su daga Saudiya da Dubai sannan kuma suna gyaran jiki na amare sannan suna sai da dogayen riguna na taɓa ganin Hannat da wasu zafafan riguna na tambaye ta ta ce ma a gamjiget ta siya sai yanzu da kika kira Zubair Plaza na fahimta. kun san ban da cikakken lokaci saboda ayyuka na lallansu ne ma ya fi burge ni da makeup su wallahi he kawata kenan ashe dai kin gane gurin to wallahi canza ne a tsima na a haɗa min package package na gyaran jiki da su kayan islamic chemist sannan kuma barin gaya miki wani abu event dinmu da komi da zami can zamu nufa kawai maza garzayo mu tafi ban mu kashe ƙawata shi yasa nake son ki wallahi